Kuma da ashe ke ce wallahi na zaci wannan bakon ne na ji ina jin ta kushe na duka <laughs> zauna mana wallahi na zaci bakon nan ne mai taimakon masallaci wallahi na duka nake dan mofin din kasa wurin nan lafiya lau ki ce ke ce kika shigo Allah sarki kuma wallahi dama yanzu na sha wani magani ko yana aiki ko baya aiki ah, a hawa ne ki ce ba ke kaɗai wace ba ni kadai wace kawai to alhamdulillah to ba suna ina ina wajen ne ko kuma yana to ba ne su shi Salamu alaikum. Shugaban kasa barka da barka ne. ya kake ya aiki madalla eh a yanzu nan muna nan muna ta kokarin yadda muke ta faɗaɗa jam'iyya muke ta Ka san ni nake rike da da cikin gari <laughs> wallahi ko ina ne yayi ni ka san ina ma aiki ina mana aiki eh yanzu zan kira zan kira shugaban kasa ba wanda ya fi yadda an ba ke ba salamu alaikum sannan ina yi ya gajiya wannan amma kuwa yan balangu take ku ko kuma a yan kaba take wannan kuma da gani a gama take <laughs> na ga kalan mace sannu fa to umar lida aiki ki yana kyau kin ga dama ke na ba kwan gidan empowerment na kaji to yanzu ina son na zabi ko ba haka ba kimin listin mutane sai mu ga abin da ya kamata a yi ga matsala a yi ai ku dan ku muke mulki a yi in baka taimaka wa mata ba ku da ba sana'a kuke ba ai ba ba ba kan da ke na ta eh eh yan kaba roki mazaɓan mace eh na brigade eh, yawwa sai yan malangu eh to na ga listin nawa kudin gaba ɗaya kama ya kama gaba ɗaya ya kama gaba naira to ba komai ai ba yawa ba komai bari na sako sai in baki ko <laughs> to ba komai da to ba komai sai ban ban littafin a nan sarki sannan ku ba ina gajiyar ke ba gajiya ko a ku zo ai mun zama daya mu da ku ai ba ku kuma tsakiya ma dan kusancewa ni ba komai bane ba dan mu tsakiya zauna